muna ƙara mika godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na 22 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda yayi daidai da goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu أجيا من أيا فإن الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أكني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله تعالى يكي سوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ba mahalicci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai don su bauta mun ga Allah kamar yadda a wasu ayoyin Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga waɗannan ko wannan abu da aka umarci mutane da shi التي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيحسب الإنسان أن يترك سدى المتكاوم جنر آه، الإمام ابن عثيمين الله يجيك أنسى درهما وأن الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ta kunshi cewa lallai Allah ta'ala ya ɗorawa wato aljanu da mutane nauyin bauta masa cewa su mukallafai ne an ɗora musu nauyi na su bauta wa Allah ta'ala ما لم يبن عزيمين يتسوى فمن لم يعبد الله واندبي بوتا وألا باه أو عبد مع الله غيره ويبوتا وألا تالد وننسى أو لم يعبد أحدا وما بيبوتا وكوابا فإنه أضاع دينه ودنياه حقيقة يا لا لا تالد addininsa da duniyarsa li'annahu adaa ma khuliqa min ajlihi saboda shi lallai ya wofantar da abin da aka halicce sa Hakanan hakan nan malam ibn rajab alhambali allah ya ji kansa da rahama yake cewa ألا يا أهل الشهل التوني خلق الله الخلق وأوجدهم لعبادته أي ألا يا أهل الشي هل اتاكم يسامد سوء تبود بوتست وتبوتا بوتا الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته بوتد تتتروا wato tsoron Allah ta hanyar sanin shi wa raja'ihi da kuma kwaɗayin rahamarsa wa mahabbatihi da ƙaunarsa malai ibn rajab yace kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun. وإنما يعبد الله سبحانه بعد العلم به ومعرفته التي أنا بوتا وألا نيكوي ل ه ن ي كوي باين سننسى باين مسنياتا الله بك تنشي وبذاك هي بوتا مشبا فبذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما التي دون هكا نيما Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu saboda ya kafa dalili ya kafa hujja akan kaɗaitakarsa da girman shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin ƙarshen suratul talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah shine wanda ya halitti sammai bakwai wa min ardi mithlahunna kuma kasama kwatankwacin kasama su wato kunga wannan yana nuna kasama bakwai ce yatanazzalu al-amru bainahunna umarni yana sauka a tsakaninsu lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir saboda kusancewa lallai Allah game da komai mai iko ne wa anna Allah a ahata bi kulli shay'in ilma kuma cewa domin ku lallai Allah ta'ala iliminsa ya kewaye kowane abu wannan duk magana ce ta malam ibn rajab sai ce wa qad ulima kuma hakika an sani annal ibadata cewa lallai bauta innama tubna ala thalathati usulin wato bauta wa Allah ita bauta ana gina ta akan wasu ginshikai guda uku ne ana gina ta akan wasu tushe uku ne yace ce khawf war-raja'i mahabba tsoro da kwaɗayi da soyayya tsoron Allah kwaɗayin rahamarsa son Allah waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwa ko tushe uku da aka gina ko ibada take ginuwa a kansu mu lura da wannan abu saboda sakamakon rashin fahimtar wannan ne wasu suka bata suna cikin addinin amma suka bata ita ibada kamar yadda malam ibn rajab yake faɗi an gina ta ne ana gina ta ne akan abubuwa guda uku tsoro kwaɗayin ramar Allah son Allah yace wa kullum minha fardun lazimun kowanne ɗaya daga cikin sunan tilas ne wajibi ne lazimi ne wal jam'u bayna thalathati hatmun wajibun kuma a hada tsakanin waɗannan abubuwa guda uku tilas ne wajibi ne فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد minha saboda haka ne ma magabata suke zargi suke sukan wanda ya bauta wa Allah da guda ɗaya cikinsu wa ahmalal ne, ya wafantar da guda biyun fa inna bid'a al fa inna bid'a al lallai bid'o'in khawarijawa wa man ashbahahum da waɗanda suka yi kama da su innama hadatat min tashdidi fil khawf bidoyin khawarij sun samu ne sakamakon tsanantawa da khawarij suka yi wajen tsoro wal i'rad 'an al-mahabbati war raja da kuma juya baya da bijirewa soyayya da ƙaunar rahmar Allah su kawai sai suka tsananta wajen ne wajen tsoro sai suka yi wofantar da soyayyar Allah da kwaɗayin ramar Allah ya ce wa bida'al murji'ati bida'ar kuma murji'a na min at-ta'alluq bir-raja'i wahdahu bida'ar murji'a ta samu ne sakamakon ruko da suka yi da kawai kwaɗayin rahamar Allah sai suka manta ba magana tsoro komai ma sai su taka shi komai ma sai su halatta su ce ai su kawai sun rataye ne sun dogara da rahamar wato kwaɗayin rahamar Allah wal'irabi an ilhau suka bijire suka juya baya ga tsoron Allah malam ibn rajab yace wa bid'a wa bid'a ina cewa bid'a ne saboda ma'tufi ne akan maganar tun daga ne yace fa inna bid'a khawarij o da kuma ma'tufi ne akan wancan shi sa nake tai mata nasaba wa bid'a min ahli al ibahati wal hulul ce kuma mafi yawan bid'o'in ma'abota halartawa da hululi mimma yunsabu mimman yunsabu ila ta'abbudi na daga wanda ake jingina su zuwa ga bauta nasha'at min ifradil mahabbati bidiyoyin su sun samu ne sakamakon wato keɓance soyayya kawai sai su ce su soyayyar Allah kawai ta ishe su su soyayya ta wadatar da su a'a. والاعراض عن الخوف والرجاء sai suka ba da baya suka juya baya gabarin oran Allah da kwaɗayin rahmar Allah da ƙaunar rahmar Allah an fahimci wannan malam ibn rajab yana so ya nuna mana cewa faɗin Allah inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bautar Allah nan dole ne ta kunshi ko ana gina ta ne akan wasu tushe guda uku in ba a samu ɗaya daga ciki ba to mutum ko yana bautawa Allah sai ka same shi da matsala sai ka samu ya tarkato wasu abubuwa na bidiyoyi ya jingina su zuwa ga addini ibn rajab yake faɗin wannan wannan magana tana cikin majmu'u rasail ibn rajab a juzi na uku shafi na 292 yake cewa ita ibadan nan ko za mu iya dunkule magana shi yana cewa ne ita ibada ana gina ta ne akan abubuwa guda uku kuma dole ne a samu waɗannan abubuwan a ibada a bauta wa Allah in aka rasa ɗaya to wannan ibadar za ta samu tawaya tilaste sai an same su su uku abu na farko shine tsoro ka bauta wa Allah kana tsoro abu na biyu shine kwaɗayin rahamar Allah kana bauta masa kana kwaɗayin rahamarsa abu na uku kana bauta wa Allah kana wato tsoron kana kwaɗayin rahamarsa sa'annan kuma kana son Allah wayannan abubuwa guda uku dole ne sai sun haɗu a wajen mai bauta wa Allah saboda wasu da aka samu a tarihin musulunci da suka bar tafarki madaidaici kamar khawarijawa da ya haifar musu da fadawa bid'a shine sun tsananta kwarai wajen tsoro sai suka manta da arraja wato kwadayin rahamar Allah da soyayyar Allah sai suka matsa wajen bidiyoyi sai ga abu kaɗan ma sun kafirta mutum sun fitar da shi daga musulunci suka tsananta wa kawunansu kuma suka tsananta wa bayin Allah su kuma murjiya sunan sake ne ya same su sai suka wofantar da tsoro suka fifita maganar kawai kwaɗayin rahmar Allah sai ga suna ta saba wa Allah mutum yana ce ai shi kamar ah, kamar ganye ne akan bishiya sai mace ya je sha giya ya caca in aka masa magana ta ce shi fa kamar bishiya kamar ganye ne akan bishiya yanzu idan iska ta kaɗo ganye yana da takewa dole ne zai kadu ko to su ma haka sai suka fifita wannan bangaren kawai suke nuna ai duk laifin da suka yi ai akwai rahamar Allah suka manta da tsoro suka manta da tsoron azabar Allah subhanahu wataala wasu kuma da suka bude wa kansu al'ibaha. wato kawai halatta komai da ganin cewa Allah yana sauka a cikin bayinsa wannan su sun tsananta ne sun ƙetare iyaka ne kawai sai suka tsaya akan soyayya suka watsar da tsoron tsoro cikin bauta suka watsar da mai kwaɗayin rahamar Allah sai suka rungumi soyayya sai abin ya kai su gama wato sake da bidiyoyi masu yawa Allah shi tsare mu sau da haka duk wannan dai maganar tana iya a fahimce ta wasu su fahimta wasu kuma su fahimci rabi amma dai abin da nake so in za ka bauta wa Allah to dole ne a bautarka ka zamto kana tsoron Allah kada ka ce ni kawai ina bauta wa Allah ne ba don tsoro ba ka sa ko son za ka yi suna cewa ni ina mu muna bauta Allah ne ba don tsoro ba wani ko sai ka je yana cewa mu muna bauta wa Allah ba don waye ba mu aljanna ba wannan duk biloyi ne rashin sanin girman Allah ne rashin sanin menene ibada wani kuma sai ya kawai yayi wofantar da ibadar ma sai ce ni kawai soyayyar Allah ta ishe ni duk waɗannan kuskure suna kan kuskure kana bautawa Allah kana tsoron Allah nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim ka baiwa bayina labari cewa lallai ni ni mai gafara ne anni ana al-ghafurur rahim lallai ni mai gafara ne mai jin kai ne in ji Allah kuma bai tsaya haka bai ce wa anna azabi kuma ka ba su labari ta lallai azaba ta huwa al'azabul ita ce azaba mai radadi hakenan dole akwai tsoron azabar Allah akwai ne kuma kwaɗayin rahamar Allah kuskure ne mutum yanzu ya zo dillin kayan sha ibada wahayin shedan ne kawai ke samun wasu kai suna cewa mu fa kawai muna bauta Allah ba dan waye ba mu aljanna bane wannan kuskure ne Allah ya tsare mu wannan aya da ta gabata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-imam ash-shankiti cikin adwa'ul bayan yake cewa wala yasihhu yana maganan akan abinda zaka iya zaka iya bada wakilci wani zai iya wakiltarka sai yake cewa wala yasihhu yana nufin wakilci at taukil baya inganta ba za ka wakilta wani ba fi ibadatin mahba a ibada tantagaryar ibada ibada tantagaryar ibada ba ka wakilta wani kasalati wasau kamar sallah da azumi wannan ayar yace tana nuna haka cewa ba a wakilta wani yanzu ba za ka ce ba zan ce yanzu eh, dakta barista a yi min sallah azhar da Allah yau zai ibada ce mahba baya inganta a yi wakilci cikin ibada mahba tan gariya wa saumi da azumi wa ma da makamantansu yace li'an na zalika matlubun min kulli ahadin bi'ainihi saboda ita wannan ibadar an neme ta daga kowanne mukallafi kowanne ɗaya daga cikin mukallafai an neme shi ya aikata ta fala yanubu fihi ahadun an ahadin wani baya wakiltar wani yace amma alhajju amma alhajju anil mayyiti amma yin haji ga mutumin da ya mutu wal ma'dubi da kuma mutumin da ya gaza ba zai iya yin aikin haji ba gaza wadda ba a tunani ba a hasashen cewa zai gushe yana da rashin lafiya rashin lafiyan da a hasashe na ɗan adam cewa irin wannan rashin lafiyan ba a warkewa to yin haji ga mamaci da irin wannan mutumin wasu anil mayiti da kuma azumi ga mamaci faqad dallat adillatun ukhra ala an-niyabati fi dhalik malakin qitiyati akwai wasu dalilai da suka nuna ana iya yin wakilci a waɗannan ibadun da ya ambata wato ya ambaci ne ya ambaci hajji ga ya ambaci kuma mai azumi da makamantansu amma ya ce azumi ga mamaci akwai dalilai wasu da suka zo akan haka وإن خالف كثير من العلماء في الصوم عن الميت yace duk da cewa da yawa cikin malamai sun saba game da yin azumi ga mamaci mafi yawan malamai ba sa ganin haka kun amana ta ilimi duk yana da wannan ra'ayi shi amma sai yace mafi yawa cikin malamai sun saba akan haka nan yana so ya nuna mana dai ayar tana nuna cewa ko ana fahimta daga ayar cewa tantagayyar ibada al'ibadatul mahda wanda an ɗora wa kowanne mukallafi ya yi ta to ba a wakilci a cikinta in ku kaga al'ibadar mahda an yi wakilci a cikinta to sai an samu wani dalili kuma keɓantacce kamar yadda aka samu dalili akan aikin haji aikin haji mutum za ka iya yi wa wanda ya rasu ko kuma mutumin da bayi da lafiya rashin lafiyan da an ɗebe ƙaunar samun lafiya wannan za ka iya masa aikin haji da an samu wani dalili daban wani bawan Allah sun zan Allah sasan ya ji yana cewa ka an shubruma ko yana yi wa wani shubruma aikin haji sai annabi ya tambaye shi wane ne shubruman nan sai yace ce dan uwana ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin kayi wa kanka aikin haji yace bai yi ba sai yace to ka fara yi wa kanka aikin haji tukunna sannan ka wa shubruma kun ga nan hadisin ya nuna za a iya yi wa shubruma za a iya masa aiwa girki ga mamaci ko kuma wanda ba zai iya yin aikin haji ba Allah ya sa mu dace hakan nan karkashin wannan aya al-Imam Shankidi yake cewa ka sani wannan magana tashi ina so mu fahimce ta cikin nutsuwa ina so mu nutsu da ni da ku don fahimtar wannan magana tashi tana da matuƙar muhimmanci saboda wani zai iya jefo maka wata shubuha musamman gashi Allah ya jarrabe mu da 'yan ƙur'ani zalla Allah ya jarrabe mu da wanda ba sa yadda da fassara alƙur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi sallama ba to bari ku ji mai al'imamu yake cewa yake cewa i'lam ka sani أن الآيات الدالة ala hikmati خلق الله للسماوات والأرض ka sani lallai cewa ayoyi da suke nuna hikimar halittar sammai da ƙasa wa ma da kuma halittar waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu yace waɗannan ayoyin da suke nuna haka qad yadhunnu ghayru almutaammil anna bainaha ikhtilafan wanda bai lura da su ba sai ya fahimci cewa a tsakaninsu akwai saɓani Yace ce walwaƙe wa khilafu zalik amma hakikalin gaskiya waki ba haka bane. babu wani tibta da warwara a tsakaninsu babu saɓani ya ce li'anna kalamallahi ta'ala saboda lallai maganar Allah maɗaukaki la yi khalifu ba'duhu ba'da zancen Allah sashen shi baya wato karo da sashi baya warware sashi yace wa idahu zalika kuma bayanin haka anna Allah tabaaraka wa ta'ala lalle Allah tabaaraka wa ta'ala zakara fi ba'd al-ayat ya ambata a wasu cikin ayoyi anna hikmata khalqihi lis-samawati wal-ard ya ambaci cewa lalle hikimar da ta sa ya halitta sammai da ƙasa hiya i'lamu khalqihi ita ce ya sanar da bayinsa ya sanar da halittunsa bi annahu qadirun ala kulli shay cewa lallai shi ne ikon komai ne mai iko ne game da komai wa annahu muhitun bi kulli shay'in ilma kuma ya sanar da cewa shi wato iliminsa ya kewaye kowane abu an fahimci wannan magana ta farko da ya faɗa wasu ayoyin sun zo sun bayyana cewa hikimar da ta sa Allah ya halitta sammai da ƙasa shine ya sanar da halittunsa cewa shi mai iko ne game da komai kuma iliminsa ya kewaye kowane abu haka wasu ayoyin suka zo suka faɗa ina so ku lura da wannan domin a ayar da muke kanta yau a cikin zariyar, Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kun ga an bayyana cewa hikimar halittar mutane da aljanu shine ne su bauta wa Allah gashi kuma wasu ayoyi sun zo sun bayyana cewa cikin lallai hikimar halittar sammai da ƙasa shine sanar da halittun Allah yawa shine iko ne akan komai kuma iliminsa ya kewaye kowane abu kamar yadda yazo cikin suratu at-talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما malan shankiti ya ci gaba da cewa wa zakara fi mawadi'a kathiratin min kitabihi kuma ya ambata a wurare masu yawa daga littafinsa annahu khalaqa khalqa cewa ya halicci halittunsa ne li yubayyana lin-nasi kaunahu huwa al-ma'bud wahdahu ya halicci halittunsa ne domin ya bayyana wa mutane kasancewarsa shine abin bauta shi kadai kun nan ma wata magana ce da ba ya ce kamar fadin Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanun rahim yace sun aqama al-burhana sanan Allah ya kafa hujja ya kafa dalili ala annahu ilahun wahid kan cewa lallai Shi ne abun bauta guda ɗaya da fadinsa inna fi khalqis samawati wal arzi, wa ikhtilafil layli wan har zuwa faɗin Allah la ayatin liqaumin yaqilun inganan Allah ya kafa hujja ne da wayannan abubuwa da ya ambata cewa lallai shi ne abun bauta na gaskiya kadai yace walamma ƙala. yayin da Allah ya ce ya ayyuhan nasu abudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku bayyana anna khalqahum ya bayyana cewa halittarsu burhanun dalili ne hujja ce ala annahu al-ma'budu wahdahu akan cewa lallai shine abun bauta shi kadai bi qawlihi ba'dahu da fadin sa bayan wannan maganar domin Allah yace allazi khalaqakum walladina min qablikum wanda ya halicce ku da waɗanda suka gabace ku yace walistidlalu kafa hujja ala anna al-ma'budu wahidun bi kaunihi huwa al-khaliq kathirun jiddan qur'an al-karim wato kafa hujja cewa lalle Allah shine abun bauta ta kasancewarsa shine mahalicci wannan ayoyi masu yawa sun zo alkur'ani sun bayyana haka yace qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shai'a Allah yace wa khalaqa kulla shay'in ya halittu komai faqaddarahu taqdira ya ajiye shi a irin gwargwajen da ya dace da shi hakan nan ya sake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi sha ba khalqu alayhim qul illahu kulli shai'in wa huwa al-wahid al-qahhar malan shankiti yace wa zakara fi ba'd al-ayat kuma Allah ya ambata a wasu ayin annahu khalaqa as-samawati wal-ard ya halicci Mai da ƙasa liyabtaliyan nas domin ya jarrabu mutane kun ganin su hikimomin suna ta zuwa ta fuskoki daban-daban shi ne ibna a shankid yake cema duk nan fa abubuwan baya nuna akwai tifka da warwara ba wani bambanci ga wanda ya lura ya kuma za ku ga yadda zai fito da wannan abin zan yi iya ƙoƙari ko zan wahala wajen yin dalla-dalla domin ku fahimci wannan magana yake wa zakara fi ba'd al-ayat ya ambata wasa'in annahu khalaqahum cewa ya halicce su liyajziyahum bi a'malihim domin ya saka musu da ayyukan su wadhalika fi qawlihi akan ya kasance ne a fadin sa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilus salihat bil domin ya saka wa wadanda suka yi imani waɗanda suka aikata kyawun ayyuka ya saka musu da me bilkisti ko da adalci wa zakara fi ayatul to nan kenan wa zakara fi ayatul ti hadhihi saboda ya faɗi wannan maganan ne wajen da yake fassara suratul zariyat yace kuma Allah ya ambata a suratul zariyat a nan wurin annahu ma khalaqa jinna wal insa cewa bai halitti aljanu da mutane ba illa liya'buduhu sai don su bauta mishi to anan sai shanqid yace faqad yadhunnu ghayru al-alimi wato wanda bai da sani zai yi zato anna baina hadhihi al-ayati ikhtilafan zai yi zaton cewa wanda bai da ilimi zai yi zaton akwai sabani a waɗannan ayoyin ma annaha la ikhtilafa bainaha yace duk da kasancewar babu wani sabani a tsakankanin waɗannan ayoyin to ku bani aran zukatan ku yanzu ne zai bayyana yadda zai warware ba maganar sabani din yace li annal hukma al mazkura fiha yace saboda lallai hukuncin da aka ambata a duk ayoyin nan da ya karaɗe alƙur'ani ya kawo su na karanto su daga ciki yace saboda hukuncin da ake so a tabbatar a cikin su ga baki daya raji'un ila shay'in wahid duka yana komawa zuwa ga abu daya ne wani abu yake wa huwa ma'rifatullahi wa ta'atuhu shine sanin Allah da yi masa da wa ma'rifatu wa'dihi wa wa'idihi da kuma sanin alkawarin rahama da Allah ya yi da kuma narkon azaba ya ce fa ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah ta'ala li ta'alamu an Allah ala kulli shay'in ƙadirun domin ku sani cewa lallai Allah game da komai mai iko ne wa وقوله اعبدوا ربكم wa ubangijinku da ya ده ku yake waɗannan ايو guda biyu. راجع إلى راجع إلى شيء واحد yake waɗannan ayyuka guda biyu duk suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya menene huwa ilmu billah shine sanin Allah shine sanin wa sanin Allah li'anna man arafa Allah saboda lallai wanda ya san Allah ata'ahu wa wahadahu zai yi masa da'a kuma zai kadaita shi an fahimci wannan abin yace wa hadhal ilmu wannan sanin Allah wannan ilimin yu'allimuhumullahu iyahu Allah yana sanar da su wannan ilimin ne wa yursilu lahumur rusula kuma yana aiko musu manzanni bi muqtadahu da abin da ya kunshi wannan ilimin da abin da ya kunshi ne wannan ilimin to ilimin dama na sanin waye ilimin sanin Allah liyahlika man halaka an bayyinatin saboda wanda zai halaka ya halaka akan dalili da hujja wa yahya man hayya an bayyina wanda ma zai rayu ya rayu akan hujja da dalili yake fa taklifu ba'da al-ilmi tsora wa mutane nauye-nauye na shari'a yana zuwa ne bayan sani sai an sanar da su kafin a tsora musu nauye-nauye na shari'a yake wal jaza'u ba'da taklifi sakamako kuma yana zuwa ne bayan me bayan an dora maka nauyin da zaka yi na shari'a Fazahara zahara bi hada malan shankidi yace sai ya fito sarari ya fito sarari bayan haka ittifaqul ayat ya ayoyin duk suna tare da juna ne babu wata tsirka da warwara tsakanin su yace li annal jazaa saboda lallai shi sakamako labudda lahu min taklif kafin a baka sakamako ai sai an dora maka wani abu da zaka yi nan sai an ce kai kaza yi sallah yi imani da Allah ya azumi sa'annan idan kai azumin kai sallah menene zai biyo baya sakamako shine nan yace li annal jazaa saboda lallai sakamako la budda lahu min dole ne sai an samu wasu nauye nauye shine taklif wahu huwa al fil ayat shine jarrabawar da aka ambata ayoyin nan da ya kawo su yace wat taklifu kuma dora nauyi na shari'a la budda lahu min ilmi dole ne sai da ilimi yanzu za ka yi wani abu na shari'a ne ba tare da ilimi ba dole ne sai ka yi ilimi sai ka sani waliza yace saboda haka ne dalla ba'dul ayat wasu ayoyin suka nuna cewa suka nuna ala anna hikmatal khalqi cewa lallai hikimar halitta lil makhluqati na halittun Allah hiya ilmu bil khaliq shine sanin mahalicci wa dalla wasu ayoyin kuma suka nuna ala annaha al-ibtila cewa hikimar ita ce jarrabawa wa dalla wasu ayoyin kuma suka nuna cewa hikimar ala annaha al-jaza cewa sakamako ne abubuwa ne guda uku dole sai sun haɗu ilimi sanin Allah sa'annan yin amfani da ko aiwatar da nauye-nauyen da Allah ya ɗora wa bawa idan kuwa aka samu waɗannan nauye-nauyen menene zai haifar samun sakamakon Allah ga abubuwa guda hudu ayoyin dukkan abin da suka tabbatar ke duk abubuwan sun koma zuwa ga dai bautawa Allah ne an fahimci wannan Yake wa kullu zalika haqqun kuma duk waɗannan abubuwan gaskiya ne la ikhtilafa fiha babu wani sabani wa ba'dahu murattabun ala ba'd sashe yana ratayuwa ne akan sashe sashen yana tsoruwa ne akan sashe saboda yanzu ba za a yi ba za a dau nauye-nauye na shari'a ba har sai an san Allah sai da ilimi sanan idan aka san Allah aka yi nauye-nauye na shari'a sai a samu mai sai a samu sakamako wajen Allah ilimi sanin Allah sai yin nauye-nauyen da Allah ya dora na taklifi daga baya kuma sai a samu mai sakamakon Allah ta'ala Allah ya sa ko dai kashi arba'in aka samu ai shi ne fas a jami'a ko dajja ai ɗalibai mun ka zo makin ko da 100 ne ɗalibi ya rubuta abin da ya kai kashi arba'in ayyaci Allah ya sa ko kashi arba'in ɗin makon samu fata na dama a samu ma har a samu saba'in kaga an samu a kenan ko to wannan san Allah ya sa akwai wanda sun samu a akwai masu b akwai masu c amma ba na fatan dai a samu masu f f dai ba na so Allah ya raba ku da f a jami'o'i وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله تعالى يتي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ba na neman wani arziki a wurinsu wa ma'uridu an yi kuma ba na neman su ciyar da ni in ji Allah ta'ala wato baya neman aljanu da mutane da sa'azarta shi da wani arziki duk wani nau'i na arziki ba wai kuɗi kawai ba ba wai dukiya kawai ba kamar yadda za mu zo mu ga maganar al'imam ibn taimiyya da ya kawo tana da matuƙar muhimmanci wato ba wani arziki da nake nema wajen aljanu da wajen mutane sai kawai su dai su bauta min domin bauta na halicce su ba na neman wani arziki a wurinsu sawawun arzikin arziki gare ni ko kuma su azirta kawunansu ba su da ikon da za su azirta kawunansu ko kuma su azirta watunsu duk wannan ban dora muku ban ji Allah ta'ala wama uridu an yutaimun kuma bana neman su ciyar da ni nan saboda Allah tsarkakakke ne game da shi Allah baya ci sa'annan kuma baya neman bayi su ciyar da kawunan ko da ka tashi ka nema amma asalin mai ciyarwa wane ne Allah ne mai ciyarwa shine mai bayarwa saboda haka su shagaltu da bauta min inji Allah ta'ala kamar yadda can cikin suratu taha da Allah ya janyo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa tarbiya wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi Allah yake wa rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salati واصطبر عليها محل الشاهد لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى باما نيمن كأذرتا wato ka azurta kanka da iyalanka take ma'anar ayar la nas'aluka rizqan ba ma neman ka azurta kanka ko iyalanka nahnu mu ne za mu azurta ka wal'aƙibatu littaƙwa kuma kyakkyawan ƙarshe yana da masu wato kiyaye dokokin Allah ne a wata ayar cikin suratul an'am ko wani ɓangare na ayar Allah ya ce wa huwa yut'imu wala yut'am Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية يكي فدي في مجموع الفتاوى يكي سوى والرزق يؤم كل ما ينتفع به المرتزق واتو شي arziki يا جني يا قنشي duk wani abin da mai arzikin yake يتي فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس شي مثل أنا هوري مسا أرزكي نأبنشي دنا أبنشا دتفافي وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه da abin da yake amfana da shi ta hanyar mai jin shi da kuma ganinsa shaƙa ko yake jin ƙanshin shi ko warin shi da hancinsa wa yurzaku ma yantafi'u bihi batinuhu kuma da abin da yake ana azurta shi da abin da zai amfana ma yantafi'u bihi batinuhu abinda batininsa zai amfana da shi can mun ce wa ma yantafi'u bi sam'ihi ko wa basarihi wa shannihi ko kuma ana azurta shi ma yantafi bihi batinuhu ana azurta shi da abin da sa zai amfana da shi na min min ilmi na ilimi wa imani da imani wa fara'in da farin ciki wa sururin shi ma dai farin ciki ne wa quwwatin da ƙarfi wa nurin da haske wa ta'yidin da ƙarfafawa wa ghairi zalika da makamantan haka wallahu subhanahu malam ibnu taymiya ce kuma Allah sarki ya tabbata gare shi ma yuridu min al-khalqi min rizqin Allah baya neman wani arziki daga halittarsa fa innahum lan yablughu durrahu fayadurruhu su ba su isa su kai ga cewa za su iya cutar da Allah ba su isa su kai ba ma ballantana a cewai za su cutar da Allah ba su isa ba walan yablughu naf'ahu ba za su kai ga amfanarsa ba fa yanfa'uhu ballantana su amfane shi balhuwal huwa al a'a Allah shine mawadaci wahumul fukara. Su sune mabukata mu kenan bayin Allah kun ga nan hadiya wannan magana ta nuna mana cewa arziki ba wai ana nufin kawai dukiya ba kuma a yanzu ne muke tsananin buƙatar a fassara mana wannan abu saboda ana kama maganar arziki kawai sai ka ji mutane suna cewa cash ko ana maganar arziki nawa nake da shi a account arziki ba shi bane kawai an yake kwakwalan mu ne dan jari hujja ne azzaliman yammacin duniya kawai suka kawo jari hujja bayan hambare wato a tsari na gurgudu tsarin rasha tsarin tsarin communism wancan shi ba shi ma ba tsarin Allah ba ne saboda shi tsari ne da yake kuma hana mutane mallaka sai dai gwamnati ta mallaka kawai kama karya komai na gwamnati kai karantanka kai ma na gwamnatin ne ta kama karya yanzu su kuma jari hujja da suka zo sai suka buɗe ƙofa kawai zaka iya amfani da kwanyarka ka nemi duniya in ma cutar da mutane wanda mu musulunci babu haka a tsari na mallaka a musulunci muna da abin da ake kiran wajen tsari na tattalin arziki akwai abin da ake kira almilkiyatul mujawwaja da ce ta almilkiyatul mallaka cakudaddiya me ce mallaka cakudaddiya akwai almilkiyatul khassa akwai almilkiyatul amma personal abin da za ka mallaka naka na karan kanka akwai kuma mallaka ta gamayya duk musulunci ya zo da ita to su gurguzu sai suka zo suka hana mallaka ta karan kanka su kuma wayannan sai suka zo suka bude kofa ka mallaka duk ta hanyar da kaga dama hanyar da ma musulunci bai yarda da ita ba ta halal ba shi sa aka samu yan las ba shi sa aka samu kalfi jo ai ko ai sun zo garin nan sun zo jihar plateau sun je kano sun je abin nan mutane da yake kawai so suke fi kuɗi kiftawa kawai da bismillah aka je aka yi ta zuba kuɗi a cashless wani ma da kake tsammani yana da wayo wani da kike tsammani ma yana da karatun addini sai da suka fara tserewa ka san ita musiba idan ka ce ba za ka ba da labarin ta ba ta riƙa kake nan a to sai ga har shi ma din wanda ya je jefa shi ya zuba miliyan goma yana karantar da mutane ƙalin lahu ƙalar rasulu amma ya zuba wa 'yan flash da bala'i ya bala'i kun san an zo an shiga abin ya zama ruwan dara aiki in ka je kasuwa new market suna nan da yawa sun zuba in ka je abuja market sun zuba idan ka zo nan tasha sun zuba in ka zo kan titin bauchiwat wasu sun zuba in ka koma cikin malamai sun zuba in ka koma gama gari sun zuba kaga inna kullu ziya kenan da musibar ta game ka san idan musiba ta game tana ana ɗan samun sauki to cash saboda an buɗe wa mutane kofar kawai jari hujja wani ya zuba da yawa ai diskati ana ba da kaso kaza ko kasuwancin da banki duk san kudin banki ba sa yi duk bala'in san kudin banki baka ji suna yi ba amma wani ya zai ya buɗe shago Ahmad Bello ya mai kwalliya ko akan titin Bauchi ya ya kawata wajen ya sa AC ya sa tiles ya sa wani gilashi sai ka bude kafin ka shiga kana ganin kanka duk kere maka kwakwalwa ne dan a kwace silalanka ba kuma wasu duk suka fada da aka kwace can na amadu Bello ya tsere aka nemi office aka rasa can a kotu suna da office a Kaltuma Plaza can cikin Bauchi sai aka ga an rufe nan man shagon waɗanda sai daga ƙarshe suka gudu su ne talfijo da suke wajen filin sufuwa kuma kana jin talfijo kasan za a guduma da kudi kana jin fijo kasan za a gudu da kudin su ne karshen guduwa tsayawa da kudin mutane a garin nan wasu aka ji kwantar da su ya zuba miliyan goma ya aro na wane ya aro na wane da dabara dai yanzu ai yanzu za a miƙe ai kwana kaɗan ne wasu hatta ka bin su suka bayar eh wasu matan akwai matan da suka rika ɗebo kayan kaza suka baya suka dankara wata mata da aka fice ta aure ya mutu a lokacin an karɓi sadaki wani an zubo sadaki a account ɗin shi wata goma za a yi aure kawai ya je ɗiba tobarin ɗan juya ya kashi lashin nan yana zubawa sadakin yau aka kwashe shi kenan kuma duk menene buɗe wa kai ƙofa mutum ya nemi dukiya har ta hanyar da Allah bai halarta ba kuma ɗan jari hujja ne suka kama wannan mutane ba za su ce haram ba ne fa sai ya gama sa'annan zai zo ya ce a kalla menene a kowane da mai karantarwa ne ba wajen miliyan goma a shi yasa sai da aka tsere ita to kai ina ayoyin duk na da sauransu wallahi jarrabawa ce dai ibtila'i ne a wannan ganganci ne ba ibtila'i ba ne kai dai a kan kanka wajen jahilai dai ibtila amma kai dai ganganci ne to Allah ya tsare ya ba zan mai jaje ba ba wani jaje Allah shi tsara na ce kai dai Allah shi tsara ba wani jaje da zan ma to a lokacin saukin ta dai na jin lokaci yana da hawan jini amma saboda abin ya gane gari sai ya ji sauƙin abu ai kamar yanzu ne yanzu in ce ina jin ciwon kai ciwon kai ya mun zafi sai ya gaskiya ce shi ma yana ji alhaji umar ma ya ce yana dan jin shi ma malami sa ma ce ai ma dan ge sai in ji ya yi sauƙi ko ba haka ne? to haka abin da ya faru kenan a lokacin na ka wannan misali ne maganar jari hujja duk abin da za mu nema na arziki mu muna da tsari na musuluncinmu. sai mu ƙoƙari mu takaitu da abin da musulunci ya tsara mana na neman arziki duk wata sana'a da za ka yi abin da ya kamata ka fara tambaya menene hukuncin Allah a kanta ba sai ka je ka yi ka tara kudin ba ka ka sai kuma eh, za ka nemi gafara me ahalari ne yake ne ah? wala ya hindu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar layi fi Allah ya ma albarka a ga shi ya fara kaman ga shi dai ana karantawa wala ya hindu da hukuma na ita an ya fa'ala fi'ilan yanzu cash flat ba fi'il bane ba aiki ba ne shi ma kaga bai halatta ba sai ya nemi menene hukuncinsa maganar harkar da yawa yanzu ba su tambayi mai hukuncin kiripto ba yaya yake to ka gani dan bank ta yi wani lokaci ta ja kunnan mutane amma mutane suka kiji wani tun daga lokacin ya kai ke zaiwa mutane daga lokacin suka kai to haka yanzu ma za ka samu wani zai ce ai ana samun kuɗi yanzu ka ba idan sai ya bar ma sana'a shi shi dai mining shi dai mining ko a ɗebo kuma ya je a yi ta ƙudindine abin ya je tiketin da ba naki ba amma shi yaron aiki ne a wurin amma kuma yana ta ha'intar ubangidan shi sai sai akar makalla da Allah menene hukunci ni ne dai mai kulawa da shi kuma ina da albashi amma aka dan kawo akwai wani dan sinadari ne ma da nake dan zubawa in kula amma baya can yakan dan ƙara dai nauyin abin ne so in ya ƙara wannan percentage in nakan cire nawa akar makalla me hukuncin wannan kuma na dan kwana biyu ina yi kaga sai da ya gama haram din ya cika tukunna zai nema ya manta wala ya illu law an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah an dai an ajiye ka da yarjejeniya ai haramun ne ka je ka shigar da sana'a ka cikin sana'a sai da yarda shi kai ma'aikaci ne ya sa maka albashi kamar wanda yake shago ne an ajiye ka a shago an sa maka albashi haramun ne ka ce za kai yi kasuwanci cikin shagon wannan ne shagon bai sani saboda yana biyan kudin shago yana biyan kudin haraji sannan kai yana biyan ka kudin albashi tana ruwa yana biyan ka kudin za ka tashi to wace irin cin amana ce za ka zo kuma kana kasuwanci a cikin shagon shi ba tare da yadda shi ba ba tare da sanin shi ba sai ma ka san kai wannan ka aikata haramu wani lokaci ya ko Allah ta'ala da yake cewa a nan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wato bana neman wani arziki a wurinsu kuma bana neman su ciyar da ni inji Allah tabaraka wa akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi hadisin yana da ɗan tsawo kaɗan kadan da aka zan jinkirta karanto mana shi sai Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu karanta hadisin nan mu shiga aya ta gaba inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin abinda muka karanta ya gamto daidai Allah ya tara mu alada kurakure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyara kurakuran mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh